yau muna rana ta laraba 25 ga watan shawwal hijiran shayyan halitta 1441 wanda yi daidai da sha takwas ko sha bakwai ko ga watan Jun watan shida miladiya 2020 a wannan masallaci ta imamu ramadan yusuf ba don komai ba sai don ci gaba da karafin littafin al'ubudiyya na shekul islam a shek ahmad bin abdulhalim bin abdulsalam bin taimiya alharrani a dimashki allah maɗaukakin sarki ya ji ɗan shiga farta mishi yau ita ce darasinmu na ashirin da hudu ko? na ashirin da hudu in ba manta ba kafin mu tafi hutu muna magana ne inda malai ke kokarin bambanta mana tsakanin bawa mai bautan Allah da bawa mai bautan wani Allah malai ya bambanta mana tsakaninsu kuma har ya gangaro inda yake nuna mana sabubban da ke sa mutum ya koma bautan wani mutum iri yawan manta ba daga nan ne malam har ya koro hadisai da suka yi hani a kan roƙo da bara da kwaɗayin abin hannun mutane a kan waɗannan suna cikin dalilai sabubba da suke janyowa da suke sabautowa mutum ya koma bautan mutum maimakon bautan Allah madaukakin sarki to har malam ya gangaro inda hadithin hadithin abdullahi bin abbas idan sa'alta fas'alillah wa idan sa'anta fas'a'in billah ko har inda malam ya nuna mana bambanci tsakanin mutum ya kai ƙaran Allah zuwa wani Allah da kuma bambancin shi da mutum ya kai kukan shi zuwa ga Allah madaukakin sarki an gane ku in ba manta ba karatu na ƙarshe shine inda malai bambanta mara tsakanin alhajar aljamil wasfaf aljamil wasfabar Jamil ko to wannan duk shine a takaice inda muka dasa aya kafin mu je hutu to har akan akan wannan malam yake har ila yau shine malam yake cewa shine malam yake cewa ولهذا قرئ على أحمد بن حنبل في مرضه أن طاووسا كان يكره أنين المريض ويقول إنه شكوى فما أن أحمد hatta mati mala cewa akan kin yin shakawa kin kai karan Allah zuwa wani Allah in ka shiga wani matsala ka tabbatar da cewa kai da cewa babu wanda ya isa ka kai mishi kuka sai Allah madaukakin sarki sai malai ba misalin magabata na kwarai misalin imamu ahmad bin hanbal imamu ahli sunnati wal jama'a malike wa lihada quli ala ahmad bin hanbal yake da wannan nema aka karanta ma imamu ahmad bin hanbal bi mardihi a wani rashin lafiya da imamu ahmad yayi yana kwance bai da lafiya sai aka ce mishi aka ba shi labari cewa anna tawusan kana yakrahu anin al-marid cewa cewa tawus wani babban malami ne wanda ya gabaci su imamu ahmad aka ce mishi shi tawus yakrahu anin al shi yana yana kin baya so yana karhanta koke ko gunji na mara lafiya mutum bai da lafiya rinka washi wayo irin wannan gunjin cewa shi bawus yana ganin yin hakan ma bai dace ba wa yaqul bawus yana cewa innahu shakwa ai wannan ma anin din shi ma kaman kana sanar da mutane ne cewa ku kalli abin da Allah ya muku ina fata mun gani shi bawus yana ganin yin wannan abun ma kaman kana kaman kana fada mutu kalle ne ba ga dai Allah ya dani kamar irin su zo Allah ya kama su zo su kwace ka a hannun Allah yake fama anna ahmadun hatta ma ce tun daga lokacin da aka faɗa ma imamu ahmad wannan bai ƙara yin wannan anin din ba har ya mutu bai da lafiyar amma bai ƙara irin wannan kukan ba har Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwar shi kaga so da tsoron ne kar abinda haƙƙi ne na Allah su bawa min wani Allah madaukaki ina fata mun gani aga wannan ke nuna mana karfi na imani na magabata Allah madaukakin sarki ya kansu ya gafarta musu to ma na so mu rinka koyi sa suke cewa tashabbahu illam takunu mithlahu inna tashabbuha bil kirami falahun yace ku ku yi koyi ku yi kamanceceniya da su in ku zama irinsu ɗari bisa ɗari ba to ku ƙoƙarin ɗaukan wani abu daga cikin ɗabi'unsu so da daukan ɗabi'a daga mutanen ƙwarai tsira ne ina fata wani gari. Maliki cewa ce wa amma shakwa ilal khaliq fala tunati sabr al janin yace amma kai kuka zuwa ga Allah madaukakin sarki ka shiga cikin damuwa ka tsaya tsayin daka wajen sanar roƙon Allah madaukakin sarki ya yayi maka qiyamul layli a sujuda ne na salawat hamsu salawat gaba daya ya zonto kana roƙon Allah kana nuna wa Allah damuwanka yace wannan ba a ce wa baka da al-sabr al-jamil da muka yi bayani a ba a ce baka da hakuri kana cikin matsala ka ta roƙon Allah ka ta addu'a wannan ba ba rashin hakuri bane yace fa inna yaquba ƙawala, sau da ai yaqub yace fa sabrun jamil kafi ya ce fa sabrun jamil yake inna ma ashku basri wa huzni ila Allah ko yake na maida na da zan kai koken damuwa ta da duk wata kuka da duk wata dabara da zan yi zan mai da shi zuwa gawa Allah madaukakin sarki kaga a hakan kuma a karke yake fa sabrun jamil ake kai kara zuwa wajen Allah shine ma asalin hakuri ina fata mun gani amma inda za ce baka da haƙuri shine ka kai ƙaran Allah zuwa wajen wani Allah Allah ne jarabce ka da talauci kuma ka je kana faɗa ma wani kullum ana taba ka ce kai to me zai maka zai yayi maka ni? ina fata mun gani yace kaga wannan wannan ya zama darasi kenan daga da zamu tsanta daga sawatu yusuf akan abin da ya shafi annabi yaqub alaihi salam kaga yace fa saburun jamil shi yasa suratul yusuf yana da darusa masu yawa sosai da sosai shi yasa har littafi wani malami bakar abu zai ya rubuta littafi su kutun da guda rubuta akan darusan da ke cikin suratul yusuf darusan suratul yusuf kawai ya rubuta littafin kai akwai wata wata darasi da ya shafi irin wannan da ya kawo daga sura yake cewa suran tana karantar da mu abin da ya sa ka bakin ciki wata rana wannan abin kuma zai sa ka farin ciki yace aina ina za mu gane wannan yace lokacin da ɗan uwan annabi yusuf suka yi abin da suka yi da annabi yusuf da suka tashi dawowa me suka dama mahaifin annabi yusuf da shi shedan cewa annabi yusuf ya mutu me suka kawo mishi riga waja'u ala qamisihi bidanin kadib ko lokacin da kuma annabi suka tarar da annabi Yusuf a Misra yana babba me suka kawo ma baban a matsayin bisharar annabi Yusuf yana raye menene wannan izhabu bi qamisi hada wa alquhu ala wajhihi ya'ti basira rigan rigan Yusuf din kuma aka sake kai mishi riga ya saki a bakin ciki kuma riga ne ya fitar da shi ina fata wani gari. riga aka kai mishi ga alamar ɗanka ya mutu kuma riga aka sace ka mishi cewa alamar ɗanka yana ne yana rayu ina fata wani gani aga wannan yana nuna darussa ne masu mahimmanci sosai da sosai malai ci gaba da kamana dalilai da ke nuna cewa ka mai da al'amari zuwa ga Allah baya baya hukunta cewa baka da hakuri yace wa kana Umar bin Khattab radiyallahu anhu yaqra fil fajr bi surati Yunus wa Yusuf wan Nahl fa marra bi hadhihi al-aya ayati fi qira'atihi فبكى حتى سمع نشيده من آخر الصفوف yake cewa wa kana Umar bin Khattab yace ga Umar bin Khattab ya kasance يقرأ في الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل yace yana karantawa a sallar alfijir akan da suratu yunus da suratu yusuf da suratu nahl awa nawa kenan ke a sallar eh ana jago to kaga da yake karanta sai ce fa marra bi hadhihi al-aya ce da sayyidina Umar zo kan wannan aya inna ma ashku bathi wa huzni ilallah da ya zo kan wannan aya sai qira'ati a karatunsa fa baka sayyidina Umar sai fashi da kuka hatta sumi'a nashijuhu min akhir sufuf har aka ji gunji na kukansa tun daga karshen masallaci wannan kukan yana yi mawaye ah? yana yi ma waye ai ba yana yi ma wanda yake jefa sallah bane yana yi ma wane ne Allah yanzu annabi sai na Umar bai da hakuri kenan aga ashku basti wa uzli ila Allah shi kukan yana yi ma Allah ne Allah ne ya kalli kukan shi ina fata mun gane aga wannan yake nuna cewa kamar da al'amari zuwa ga Allah baya nuna cewa mutum ba shi da ne ba shi da rashin hakuri shine abun da muka ambata a baya bari har ya kai ga mutum ma zuwa yin bokanci ko tsafi ko sihiri to shi kuma wannan rashin hakurin ya kai karfi ke an kure ke Allah ya kare sai annan sai malai wa min du'a'i Musa yana cikin addu'an annabi Musa alaihi salam Allahumma lakal hamdu wa ilaykal mushtaka wa antal musta'an wa bikal mustaghath wa alaykal tuklan wala haula wala quwwata illa bik yana cikin addu'an da annabi Musa yake yau dai yace Allahumma lakal hamd ya Allah godiya na ka ni gaba da kaga yayi yayi taqdimu ma haqqu ta'khir kaga ce da yake Allahumma Allahumma alhamdu to da wani ma zai shigo ciki ko ba haka ba sai fara Allahumma laka tukun sai ce alhamd kamar iyyaka na'budu an gane ku ce ya Allah gaba ɗaya godiya na hankali kai kaɗai ba wani mai musharaka da kai a ciki wa ilaikal mushtaka kuma gare ka ne duk wani mai kokawa yake koma wa antal musta'an kai ne mai taimakon duk wani mai neman taimako wa antal mustaghaf kai ne mai kawo dauki ma duk wani mai neman dauki musamman mace tsakanin taimako da dauki ku ha bambanci tsakanin isti'ana da istighatha menene bambanci tsakanin isti'ana da istighatha ha Mm. Mm. yace istighatha shine lokacin da kake cikin matsala ka nemi dauki a wajen Allah shi ake kira istighatha shine dauki ai yanzu ina ciki na riga na shiga matsalan gane a cikin tsumbul to duk wani taimako da zan nima a wajen Allah sunan shi istighatha yanzu dauki nake ni ina fata mun gani isti'ana kuma a ina fuskanta ko ina expecting sai ni Allah ya taimake ni kafin in shiga a gane ko to duka ba wanda ya cancanta a mishi wannan sewa sai Allah sai ce wa alaika tukulan kuma dogaro gaba ɗaya zuwa gare ka ne ya Allah ba wanda ya cancanci a dogara zuwa gare ki sai kai sannan wala haula wala quwwata illa bik ko babu wani mai wayo na dabara ko wani karfi sai tare da kai ya Allah kaga wannan addu'an ya tattara abubuwa da yawa kaga ya tabbatar ma cewa ashe ana kai koke zuwa ga wa kenan Allah da yake da yake mai wa ilaikal mushtaka ko wa antal musta'an ashe ana neman taimakon Allah neman taimakon Allah ba rashin hakuri ba kenan wa antal mustaghaf neman daukewa dan Allah ke ba mai ba kenan ba rashin hakuri ba kenan kuma duk wani wa kai da cewa duk wayanka ba zai kai ba sai da sai da yaddan Allah da ikon Allah ke shi ma ba mai ba kenan ba rashin hakuri ba kenan an gane to wannan shi yake nuna cewa lalle mutum bawa ne na Allah madaukakin sai ma lace wa fi du'a alladhi da'a bihi an nabi sallallahu alaihi wa sallam lamma fa'ala bihi ahlu at-ta'if ma fa'alu allahumma ilayka ashku da'fa quwwati wa أشكو hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi اللهم إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله mala yake wa fi du'a alladhi da'a bihin annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka ma a cikin addu'an da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi lamma fa'ala bihi ahlu ta'if ma fa'alu lokacin da mutanen ta'ifa suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda suka yi mishi sun mutanen ta'ifa sun sun ci mutuncin annabi sosai ko lokacin da shekarar da kawun sa ya rasu Abu Talib a wannan shekaran matarsa na na Khadija ita matarsu an gane garin maka ya mishi ya mishi zafi ya mishi dumi sai tuna ai yana da suna da dangi a fa'ika bare ya tafi kila zai dan samu sauki sauki da ya tafi su kuma suka sa wawayen cikin su ta halbin annabi sallallahu alaihi wasallam har sai ya bar gari ya bar gari kan shi jina jina gaba kora baya tsiyaki rana zafi inuwa kuna ya zo ba ki a fa'ifa ba ki a maka su sai ke wannan addu'a ka bai da malaye ambata ya ce Allahumma ilaika ashku ba'afa kowace ya ce ya Allah zuwa gare ka nake kai kukan raunin ƙarfi na ya Allah fani da ƙarfi ya Allah wa ƙillata hilaki da ƙarancin dabara ta ya Allah dabara ta sun yi karanci wa hawani ala nas da rauni na akan mutane ya Allah ya arhamar rahimin ya mai rahama mafificin masu rahama anta rabbul mustada'afin ya Allah kai ne ubangijin raunana duk wani wanda yake da rauni ya Allah kai ne ubangijinsa kai ne gadansa wa an ta rabbi ya Allah kuma kai ne ubangijina Allahumma ila man takiluni ya Allah zuwa ina ya Allah madaukakin sarki zaka fuskantar da ila ba'idin jahamani? zuwa wani guri ne mai nisa da za a afka mun ba tare da zatawa ba tare da tsammani ba am ila aduwin mallaktahu amri ko zuwa ga wani abokin gaba na wanda zaka ka mallaka mishi al'amari ne Allah duk yanda kai da ni a cikin ukun nan Illam lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali in dai har babu fushinka a kaina ya Allah ban damuwa duk yanda Allah ya yi in dai har Allah bai yi fushi da shi ba to bai damuwa yace ghaira anna asiyataka hiya awsa'ul bayan na san cewa yafiyanka da tausayinka ta riga ta wadace ta kewaye yace a'udhu bi nuri wajhika ina neman tsari da hasken fuskanka ya Allah alladhi ashraqta bihi dhulumat wanda kai kike hatta duk wani duhu da shi wa salaha alayhi amru dunya wal akhirah kuma ya gyara dukkan al'amarin duniya da lahira ya Allah ina neman tsarinka an yanzila bi sakatuk kada fushinka ya sauka a kaina aw yahilla alayya ghadabuk ko fushinka ya tabbata a kaina akwai bambanci tsakanin sakat da gadab sakat ne mujarrad da kushi zaman na kushi da kai amma in ya kai har yi maka uku ba sanadiyyan kushin yanzu ya zama mai ya zama gadab ina fata mun gani to yana neman tsarin Allah kar Allah ya yi kushi da shi kuma kar Allah ya mishi uku ba sanadiyyan wannan kushin yace lakal utba hatta tarda ya Allah duk wani karfi na duk wani abu da zan yi zan saurakan ne zuwa gare ka ba zan taɓa gajiya ba har sai ka yadda ya Allah wala haula wala quwwata illa billah ko babu wani wayo babu wata dabara ba ni da wata karfi sai tare da Allah madauki to kaga shi ma wannan kaga halin da banzan Allah ya sallallahu alaihi wasallam kaga zuwa wajen waya kai kuka Allah so shi kadai ne ke da abin da zai maka shi kadai ke da abin da zai maka shi yasa wani yake cewa ka kiyaye faɗan damuwoyinka wa mutane ce saboda kashi saba'in daga cikin mutane ba abin da za su maka sauran kashi talatin ɗin kuma murna suke da kana cikin damuwa to ina ne mafita kaga matsala ne kuma abin da ke faruwa ke so ka duk abin da ya same ka in ka mai da al'amari zuwa ga Allah ba za a ce baka da me ba baka da hakuri malai ce wafi ba'd riwayat wala hawla wala quwwata illa billah wasu riwaya maimakon wala hawla wala quwwata illa billah sai ce wala hawla wala quwwata illa bika a gani ko maluma kun ta magana akan ingancin wannan wannan hadisi da tabbatuwan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kodewa imam nasir bin albani yana cin waɗanda suka nuna hadisi ne bai inganta ba cikin da'iful jami'a. amma lajina sun lajina tu adda'ima na Saudiya sun tabbatar da cewa hadisi ya zo a wata ruwayoyi waɗanda yake nuna babu babu matsala kamar yadda shi ma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana yake nuna cewa ya inganta ta ta hanyar sai malaka cewa wa kullama qawiya tar'ul abdi في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته مما سواه مالك سواه duk lokacin da kwaɗayin bawa da tsammanin bawa ya ƙara ƙarfi zuwa ga falalan Allah maɗaukacin sarki da rahaman Allah da kwaɗayin samun dace a wajen Allah da kwaɗayin Allah ne ya yaye mishi ya biya mishi dukkan saurin bukatansa na duniya kuma da kwaɗayin Allah ne maɗaukakin sarki ya yaye mishi duk damuwoyin shi na duniya a duk lokacin da wannan ya ƙara ƙarfi a zuciyanka yake to ƙauyat ubudiyyatu hula to kasantuwanka bawan Allah zai ƙara ƙarfi ina fata mun gane iya yadda ka kai da ƙarfi da cika wajen miƙa al'amari zuwa ga Allah iya yadda kake ƙara cika ka zama mai cikakken bawan Allah Ya ce wa hurriyatuhu min masuwa? kuma iya yadda kake samun yanci cikakken yanci daga wani wanda ba Allah an gani ku iya ƙarfin imaninka zuwa ga Allah ne zai masa? an gane ku iya cikan mai bautar ka zuwa ga Allah da kuma yancin da ka samu yake cewa fa kama anna tam'ahu fil makhluq yujibu ubudiyyatahu la fayasuhu minhu yujibu ghina qalbihi an yace kamar yadda faranta abun hannun bayan Allah wanda Allah ya halitta da kwadayin abun hannunsu da miƙa al'amarinka zuwa gare su yake wajabta maka bautansu Yace to haka kuma cire rai daga abun hannunsu yake wajabta ma zuciyanka wadatuwa daga gare su an fahimta biyara iya kamar yadda in ka zamanto kai sai abin da wani ke so za ka yi So da kana ganin kai babu wanda zai baka a duniya sai shi kana ganin ko Allah ma ya dinya ya baka ma in shi bai dawo za ka samu ba ka sa ko da suke wannan tunani za ka ce miki Allah ce in mm, amma kaga to an samu matsala ce Allah ma ce amma su wane fa suna gurin a ce maka Allah to su wane suna gurin Allah gara ba kafin ranar sai wane ya mutu ba shi ke nan ba ko kuma kafin ranar sai wane ya bar aiki ko a ce a yi mishi transfer yi wa to duk lokacin da ke kai kwaɗayinka yana hannun bawa ne an gane ku to haka suke zama mishi bawa so sai yadda ya kai ma za ne za ka yi ya ce to haka ƙarfin yadda yadda ka kai da shirar tsammani daga abin hannun shi kake samun kuma wadatuwa zuwa gari shi sai ce kama fila kama yadda ake cewa istazni an man shi takun naziran wa afdil ala man shi takun amirahu wa ihtajja ila man shi takun asirahu yake ake cewa istazni an man shi ka wadatu daga wanda ka ga dama ta kunna zirahu sai ka zama sa'an shi duk wanda ka ga dama a duniya ta kai ka wadatu daga abun hannun shi to sai ka zama sa'an shi in ba a kiyaye ba sai zama da kai kuma yake hasada musamman a ce kaman kowa sai shi kai kuma ka jaje shi kai ba ruwansa kai kai kana kanka kawai kana kana struggling kana nema a wajen Allah to sai zama kuma yana jin haushinka sai ce wa afdil ala man shi takun amiru yace kuma ka fifita kanka akan wanda kaga dama kika zama shugaban shi ba ga wani ya zama to kai komai naki kai kake solving shi to an ka kira shi ko a waya ka kira shi ko yana da excuse ba zai baka excuse ba aga furta Amiru sai kuma wa wahtajja ila man shi takun asira yace kuma ka bukatu zuwa ga wanda kaga dama sai ka zama bawansa. haka duk wanda kai ka maida sai ya mutse ya yi kafin za ka yi kafin ka sani a kwana ce ka zama bawansu sai ka koma kai kana fushi ne da kunyi shi kana farin ciki ne da farin cikin shi kana yarda ne da yardan shi duk gaskiyar ne gaskiya in wannan baya son sai ka ji kai ma ba ka son shi an gane ku kuma duk lalacewar lalatacce inda yana tare da wannan sai ka ji kai ma kana son shi so da me ka buƙaci zuwa gare shi ina fata mun gani in kuma abin da ka bukatu zuwa gare shi nan baka samu ba to sai kuma ya zama maka bala'i sai zo duk inda ka zauna kuma sai kai gulman shi yasa wani yake cewa in kana so ka san marowata to ka nemi masu kwaɗayi kewa ga wani baya kyauta to na ruwanka dole ne in kyauta ma ba ga wanda ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaye shi shi abubuwan da zai yi shiga aljanna a cikin manzo Allah ya ce sallallahu alaihi mishi akwai zarta wanda za ka fitar ake karfa daga mawadata a ba matalauta ko sai manzo Allah sallallahu alaihi daidai dai kuma akwai sadaka na tatawuri ce a zakkan ne kuma ya gama tambayar shi ya kai ya Allah sallallahu alaihi wannan da ya ce zai kiyaye na farilla in ya kiyaye zai shiga aljanna na ranka da bai kyauta ba ya makan shi ba ne, in ya kyautar ladin wajen wa zai tafi Buri. to kaga wahtajja ila man shi takun asira sai maliki cewa ku kazalika famul abdi fi rabbih yace to haka ma al'amari yake kwadayin bawa zuwa ga ubangijinsa wa raja'uhu lahu da kwaɗayin samun wani abu daga Ubangidinsa, yujibu ubudiyyata hula yana wajabta mutum ya zama cikakken bawa zuwa ga Allah. daga lokacin da zuciyanka ta sakankance duk ba abin da ka samu a duniya fa daga Allah to lokacin za ka ƙara sanin girman Allah ka ƙara mai kankantar da kai zuwa ga Allah sai ke cewa wa iradu qalbihi an talab min Allah wa raja'i la yujibu insirata qalbihi an al-ubudiyyah lillah yake haka tuyawa baya da zuciyarka za ta yi wajen daina nema a wajen Allah madaukakin sarki to kuma yana wajabta zuciyar mutum ita ma ta juya daga bautan Allah ta daina bautan Allah daga lokacin da kai da wane da wane da wane su za su baka to su din nan za su baka umarni da ya sa abu umarnin Allah kuma ka ije na Allah ka bina su saboda da kai kana ganin su ne suke ba, ba Allah amma daga lokacin da kai da Allah ne yake baka to kowaye umarnin shi ta ci karo da na Allah za ka ije mun karanta a la ilaha illallah ko a cikin abun nan nawaqil islam da zan so mutum yana fifita abinda wani yake so akan abinda Allah yake mi yake so sa ai a musulunci a musulunci gaske taqiyya ai ruksa ce ai ko amma ba azima in mutum yayi taqiyya a musulunci ruksa ce wanda barin yin shi yake falala kila a da ake nufi taqiya shine ka boye wani abu dan tsoron cutarwa misali an zo wani ya sa maka bindiga ya ce zai kashe ka ko ka sha giya sai ka sha giya ruksa ce ba za a ka zalimi amma wanda ya sha aka kashe shi ba ya fi ka falalaye kin yin takiyya shine mai shine shine azima shine abin da ya faru da Imam Ahmad bin Hanbal ko akan fatawan cewa yadda ce yake Qur'ani halittar Allah ne ba ba maganan Allah amma kaga addinin shi a tafiya kuma azima ce yasa suke cewa eh, in mutum yayi ya iya yin tafiya ba a gane shi dan shi'a bane yayi sallah a masallacin ahlus sunna a sahun gaba za a bashi al'adan aikin haji da umra ta tafiya. kaga wannan addinin shi'a kenan amma addinin musulunci taqiyya rukhsa ce ba azima bace sai ma lace la siyama man kana yarju makhluqa wala la salik bi haythu yakunu qalbuhu mu'tamidan imma ala imma ala ri'asatihi wa junudihi wa atba'ihi wa mamalikihi wa imma ala ahlihi wa asdiqaihi wa imma ala amwalihi wa zakairihi wa imma ala sadatihi wa kubara'ihi kamalikihi wa malikihi wa shaykhihi wa maqdumihi wa ghairihi mimman huwa qad mata yamut yake cewa kwanayi zuwa wani Allah da ke juya zuciyanta daga bautan Allah zuwa bautan wannan yake musamman in ya zama to kwadayin zuciyar tana ta'allage ne ta a kan shugabanci ko akan rundunan mutum waɗanda suke ‘yan koransa waɗanda ‘yan koransa wa atba'ihi da mabiyansa wa mamalikihi da waɗanda ya mallaka imma ala ahlihi ko kuma a kai iyalansa wa asdiqahi ko abokanansa wa imma ala amwalihi ko akan dukiyarsa wa zakairihi ko wani abu da ya taske wa imma ala sadati wa kubara'ihi ko kuma akan shugabanninsa da manya-manyansa likihi wa malikihi kaman sarkinsa da wanda ke sama da shi ya mallake shi kila ko bawa ne kuna mai kama da haka malake wa shaykhihi ko kuma malaminsa wa makdumihi ko mai masa hidima wa gairihim ko waninsu mimman huwa qadimata aw yamut daga cikin waɗanda ko ya mutu ko kuma wata rana zai mai zai mutu abinda ma yake faɗa shi ne wannan duka misali ya ba ce a ƙarfe ce wa gairuhu da waninsu ma'ana duk wanda kan take ganin cewa shi ya isa mata abinda Allah bai mata ba to wata rana za a wayi gari shi wannan din baya nan ko ba ka bane to daga lokacin da kowa baya nan wa zai maka kenan ha yanzu ya ka san kuma Allah bai maka to ga ka koma da imani irin imanin irin imanin mushrikan farko kenan ko wa idha rakibu fi fulki da'u Allah mukhlisina lahu din falamma najahum ila al-barri idza hum yushrikun ka koma kawo mushrikan farko kenan su sai sun shiga kunci sun ga ba gaba ba baya sai Allah to sai su dawo ga Allah daga lokacin da kuma suka sauka a jirgin ruwan suka taka kafa suka ji karfi-karfi ba za a ba, izahun shiriku sai su koma hukuma gumakansu ta ka koma da aƙida irin na mushirikan farko ne ko kuma a lokacin za ka san lokacin ne za ka san wai Allah na wani kuma har a lokacin bai san Allah shi sa in yana kukan mutuwa ma cikin gera ce to ya tafi wa zai mu gata na ya tafi to shi mun ji shine gatan ka shi kuma to waye gatan shi a wane ne gatan shi kuma yasa wani labari da ake bayarwa in ya inganta wani lokaci Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya gaishe gafarta mishi waye to daga gida sai ga mafol a kewaye da gidan shi sai ce yaya za ka ce an ji labari ne cewa wasu za su zo su maka ta'addanci sai aka turo mu mu kare ka sai ce to ku kuma wa zai kare ku an turo ku ne ku kare to ku kuma wa zai kare ku suka ce Allah yake to ni ma bai manta da ni ba aka bayan Allah mutanen cikin wallahu ya'simuka minan nas to ga duk wani wanda ka yadda cewa shi zai maka wata rana za a wayi gari ba haka lokacin kuma sai ka fara kane kane ko Allah ya samu mu dace malik ya fala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa tawakkal Alal al-hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdihi wa kafa bi dhunubi 'ibadihi khabira Allah madaukake sarki ce wa tawakkal ka dogara alal hayy alladhi la mutu akan rayayyen da baya mutuwa babu ranar da za a ce ya mutu shi ya kawata ka dogara gare shi amma ka dogara ga wanda wani lokaci ma laka nime shi yadda lokacin bacci yake ji ga wanda laka kuzu husinatun wala nan. wata lokaci za ka nime shi ya maka ya gabi ga wanda ma masana min lugu ko haka wani wani lokaci za ka nime shi ya sau maka excuses da dama ga wanda shi ko da yaushe kulla yaumin huwa fi sha'an kulla yaumin huwa fi sha'an Allah ce wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut ka dogara akan garayayye wanda babu ranar da zai mutu wa sabbih bihamdi ka rinka tasbihi da gode masa wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira shi ya isa ne bada labari akan zunuban bayinsa shi ya isa ba sai ka nemi wani ba ya isa so ba ka bukatan wani tun wanda za ka riƙe wanda ba Allah ba bai da wuta bai da aljanna ba zai baka zunubi ba ba zai baka lada ba ko duk yadda ka dogara da shi ko bai isa ya baka abin da ba Allah ne ya sa ya zama rabon ka ba ko haka wani yau wani ke bani labarin ya samu aiki ke bani labarin yadda aka yi ya samu aiki yake cewa list aka yi za a kai na a bada aiki da aka yi listin babu sunan shi a ciki sai wanda ya yi listin sai wani shi ma listimin shi ma an ba shi wasu slot in yana da mutum ɗaya ko biyu ya ba shi ya ƙara a naito da nashi listin bai cika ba sai wannan sai cire a nashi listin mutum biyu sai ba wancan da ya tashi replacing mutum biyun nan shine sunan wanda kuma yake ban labari yau sai shi kuma ya shiga kusa inda ikon Allah yake mutane biyu da aka cire sunan su aka sa a can babu ko ɗaya da ya samu shi kuma da aka replacing da su shi kuma sai samu amma duk da haka wani ya ga a ah, shi Allah nan bai mishi ba wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا ثم لك وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك وإن كان في الظاهر أميرا لا أميرا لهم مدبرا لأمورهم متصرفا فيهم فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر malik yace wa kullu man allafa qalbahu bil makhluqin yake kuma duk wanda ya rataye zuciyar shi zuwa ga abun halitta ba Allah ba Anyan suruhu akan su ne za su taimake shi aw yarzuquhu ko su ne za su baki arziki aw an yahduhu ko su ne za su shiryar da shi yace khada'a qalbuhu lahu to zuciyarsa zai kaskanta zuwa gare su wa sara fihi min al-ubudiyyah lahum biqadri zalik kuma zai zama a cikin su bawa gwargwadon yadda yake da yake da tsammani zuwa gare su yake wa in kana fi zahiri amiran ko da a bayyane kowa yana ganin ai ne shugaban su dabbiran li shi ne ke ba su umarni ku yi kokar ku yi mutasarrifan fihim shi ne mai decision a cikin su yace fal aqilu yanzuru ila al haqa'iq la ila zawal yace ai mai hankali zai ringa kallon haƙiƙani ne ba abin da yake bayyana ba yanzu misali wane ne first citizen a state gwamna ko ko ba haka ba yanzu gwamna aiki lade a ce za a zo sakon tenuwa ko lokacin da ya zo neman sakon tenuwa shi ne yake zama gwamna ko kuma fati ne ke zama gwamnanin yanzu misali duk abin da zai sai parties kace ba sai da ba zai so da yana da ambition a gaban kaga ya zama bawon su amma a zahiri ba amma wane ne kenan shugaban yanzu zaune zai decision sai a ce ya danne saboda party policy yanzu zuwa kenan shugabannin party umu ke na neman chairman inda yanzu ana kamfen na chairman ko da yana kan kujerar ciyaman sai mala hanzu ya shi ina neman ka a masallacin lokos ya san mala mali imami ne a masallacin lokos zai zo gobe zai ruwa ya zuwa ne ne ciyaman din mala harsu ne ciyaman so da ne ya kwalla farai cewa abin da yake neman nan a wajen su mala harin zai samu ina fata mun gani haka misalin mutum yana neman aure yayan matan ko da ya haife shi ke ga zo na neman ta gida me yake faruwa ke sarki na ne ke kira ni. ko da da kana ce miki fa sai dai a zo kana sa shi kuma yana da ni kaga kai shine shine a sama a zahiri amma a gaskewa shine a kasar sai abin da kace zai ne to shine abin da abin da malai yake fata kuma haka ya ci gaba da magana mai tsayi akan akan wannan amma saboda lokaci za mu dasa aya malaye har gaba yana magana ne akan illan mutum ya kwallafa rai zuwa ga wani wanda ba Allah abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah ya ba mu alkhairin duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala muhammad wa